ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته farko kamar yadda aka ji maudu'in da ke kan tebur, shi ne kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu kalmar za ka ga gajeruwa ce a tarkibul harufa la ilaha illallah harufa goma sha biyu ke ban taɓa tisa wani face na rasuli ba taɓa bi na goma a kan na ba ka imam musulun yake cewa idan dai ka yi kyama ka yi kyamar mu da rana to ba mu buƙatar dukiyar to wannan kiran na mana zai zai ta ke buƙatar ka ta ke kyamar da ya rayu kai eh, za ka za ka kauce ba zubar da jini za ka kauce ma shahada a gani da wayo su ba a san ɗin gaba kuma sannan abin da za a gaya ka shi kana gara kanka ya ma musu ne ce masa yayi to abu ɗaya zan gaya ma ba na san doki ka tunda ba ka kama shi ma da ranka amma da akwai ɗaya ka ne nesa ka ta yadda idan na so mu kiran neman taimako kan wannan ya je kunnanka na rantsi da wanda rai da ya ke hannun shi duk wanda ya ji kira yana neman taimako bai kun samu ba face sai Allah ya kifa shi a wuta ka nisa da wala da shi dan da bakan da mutum su wanda cewa hannun ya su ne sai لبيك يا المسلم إلا مين؟ اللي هو سيدنا عيسى. يعني لا باكي لا باكي حسين. أي كلام مع مالك الزيتواني اللي هو مسلم، ما مسلم كده كاكاشي. كاكاشي كنت فيها الله. Imam Hussein alaihi salam ya nuna mana wannan shi lokacin da ya fito a Madina a ko su zuwa guda biyu ba lokaci ko imam guda biyu sun karanta mana da a gurguje ne amma ita ma kana imam hussein alaihi salam ya ce lokacin da ya kula da ya rubuta abinci ya bayar ya ba dan uwansa ya kuma yi hudu a ita ya ce wa inni ma karasu ashara wala bakaran wala musidan wala zaliman inna ma karshe. Ya ɗauki wannan da kasar sarki inna ma lil hasa inna ma kula tata ya ce mai ɗalibin islami fi umarci jaddi uridu bi islami اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي رسول الله وابي علي بن ابي طالب. وكلنا كيف فمن كبلني فالله اولاد الحق ومن رد علي هذا اصبر بيتي زمرتي اصبر hatta ya hukuma Allah bai yi wa bai da kuma kai ba ya ce ni bari na fito ba na fito don nuna karya da mutunci wanda neman Allah ko kuma nuna girman kai ba ni ba azzalimi bane ba ba na fito ba na fito na kawo gyara a al'ummar da kuma gyaran bai wuce a ba sai ce wuri mun amur bai ma'arufi wa hal wa an ha'al munkari eh yace zan yi umarni da kyakkyawa zai hanyar da mummuna wato sabon kaka na da kai sai sake cewa ma asiru bi sirati jaddi rasulullah ina son na koyar da tafiyar rayuwa irin ta kakana wato da bada bidiyon ta presently presently ku gani ya kakana ya rayu wanda yake son ya ga yaya manzon Allah ya rayu kalli Hussein yaya Aliyu bin Abi Talib kana so ka ga bidiyon Imam Ali yadda ya rayu ma imamu Hussein a tarihinsa shi sa manzon Allah ya ce Husainu minni wa ana min Husain ha gani sai ya ce saboda wannan sai ya ce dan haka wannan na fito yi kuma dama idan al'umma ta lalace wannan ne zai dawo da martaba a kiman ma wannan al'ummar dama ne tsayuwa a amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar kuntum khayra ummatin sai su kukkurtar da nasi to a da da ta ga mutum kairiyar ne ne ya wannan kairiyar kairiyar su kuntu kai umma ku ne muhimmin su al'umma yan kun matsayi wani kun kauri wani kun kun kuɗi kan menene kairiyar ne ka tsare kan mata tsara abin da zai gabata abin da zai bambanta ka da sauran al'ummar ta'muruna bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah shine kairiyar kairiyar ma musulmi ya zo da ya dawo da kimar al'umma a wurin Allah ya dawo da daraja ya dawo da matsayinsa na mafificin al'umma da yake karkashin mafificin annabi abin da ya zo da ma musulmi ya ce to a man sabila wanda ya karɓi wannan saƙon da ni idan har da ce labbai ga ya Hussein na amsa mai ma Hussein to shi wanda kuma ya ga ba zai karɓa wa marar da alayya ya ce wanda zai karɓa ya ce to Allah ya fi cancanta da gaskiya ya ba gaskiya ta sa ce ba to zai yi ci ya ce ma da ka alayhi za wanda kuma ya maida mu ya ce shi ko shi shi ko zai wannan kayan mutuwa ba zai wannan kasada ba a nan to imamu sai ba su kai ya rasa mace ba kaɗan ta ka amsa masa ba shi kenan ko sai ya ce to ni wannan ba mun na ɗauka yau a ce ba ta bari kenan sai ya bari a sai ya ce a shi biyu ni zan dace sai na dace ko ni kadai da iyali na karbo da rafta wallahi zan dace in kokoro na a kaya hukumar na ku bai ni wa bai da kowa sai Allah ya hukunci tsakanin na da su ko da kai ko ba yi. ba sai shi yasa a kai maka in da hukumar sakaya da kayan da ta wuya da zai kai imamu sai alaihi salam sai ya ce musu dan akwai da suka fitinin da ba shawara imamu sai wannan ta taka tana da hadari kashe kaza da kai iyalinka ya kawar matan ya kawar yakan ya kai ce kai laysa laysa ya tafa alayya kai ni ko ba wani wani abu ba wai abu ya kuma na san ko yana san abu da yake tabbaci na ba na sai bari ma ga yaro kai ni mutuwa zan sallama ni har ma yace rubuci ka annu bi ausali أسلام فلان بين النواقص والكرم فيبدأ عن مني أترشا وأجوبة الله الله محمد رسول الله wanda shi malamin mu malam kuma ya gabata yanzu ce kuma malamin mu haka zai yi magana a kanta idan muka yi bayanin da shi malam kuma ya yi mana kamar zamani zuwa zamani al'umma kamar arewa a yau kwasfari ne amma wanda zai iya gano wannan gini asalin shi laka ne su ma ne an ka sami shi an rufe shi to sai irin su malam da zama za su shi kuma yi suna ce mai port to da faransanci ban san me suke kan ko farce ko me ne ala kulli hali za mu yi abin da kamar yanzu shingen soja za a ga amarikin soja sun zagaye da wani abu wanda zai kasance sai ubangiji zallawa sa yake cewa wannan shingen shi ne wanda in ya shiga wannan shingen to ya ya samu da daga wuta wato wuta ba za ta kuma shi ita ce la da na hisbi faman dakhala an hisni ko hisni faman dakhala hisni aminan azali wanda ya shiga wannan bayanin to ya kasance yana cikin aminci daga wata jihar wanda wannan kalma za mu ga cewa kenan hisni ina wanda ya kasance ya to mujarradin lafalatin misali da mutum zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ne zai kai shi zuwa ga hisnin ilahi ina kalla ba haka ba tana da sharuɗa wayanda daga cikin wayannan sharuɗa akwai cewa idan muka duba wannan kalma tana magana akan abubuwa guda biyu akwai isbat akwai nafi annafi wal isbat annabi shi ne la ilaha wato la ma'aduda gairullah babu wani abin bauta sai Allah subhanahu babu illallah shi kuma wannan tabbaci ne na cewa shi ne wato wa'annan abubuwa guda biyu su ne suka tabbatar to kuma sai sharuɗanta ba mu jaddada cewa la’ila ilaha illallah muka duba bayan da yana iya sha la ilaha illallah wani sare zai iya sha la ilaha illallah a wannan zamanin namu wani kila ma domin ya tsira da kan shi a inda yake da girin da ya kama kanshi sai ya ce la ilaha illallah sai ya kasance ya tsira da wani firawunan ma ya to misali kawai faɗarta ne ke sa ka kasance cikin wannan ismin ilahi ba haka ba dole tana da shawarar na farko shine ilimi ka kasance kana sani da wannan ma'anar wannan kalmar da kake magana a kanta fa'alama anna la ilaha dole ka kasance kana da sani ba wai kawai a'a mujarradin ka ji ana faɗa ba ka zo ka da za a tambaye ka menene ma'anar wannan kalmar ba ka san wannan kalma to ba ta da wani amfani a gare mu to dole ya kasance tana da ilimi na biyu shi ne alyaƙi. yaqi sun ilmu ko da a makaranta da malami zai zo ya karantar da kai ya baka ilimi ya shayi ma damar ba ka yi ya ƙini da wannan ilimin da wannan malami ke ba ba to zai kasance wannan ilimin ba zai yi ma wani amfani ilimi da yaƙini abubuwa ne wanda suke tare ba sa rabuwa to dole ka kasance kana da yaƙini da wannan kalma ɗin da kake faɗa bayan shi asiri gaskantawa ka gaskanta cewa lalle wannan kalmar da kake faɗa to shine hakikatan abin da take faɗa kamar yadda ya waya riwaya da ka'in ma'arihi suke cewa a tsamanin ahadin ya shahadu an la'ila haɗilla lawa an na makambarin abduhu wa rasuluhu musaddiqan min qalbihi illa haramahu na haramahu lahu na'am babu wani mutum guda da zai kasance ya shaida da cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda zai kasance ya gaskanta wannan kalma face Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masa ya haramta jikin shi daga wannan wutar jahannama to idan muka

kaya kaya sendiri. Karena ada nama rakuku, bukan cuma nak rekayi, boleh tak mungkin seorang mungkin ada lagi yang mungkin. ƙara da muna da baƙi kan hanya su so ba Allah ka mana su makaranta ya da kursi baƙi mara suke a hanya da suke tabowa kare su da wasu lafiya da samun da su da wani program su lafiya da yin da da lafiya suna da mutum

Maria.